Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da warhaka sannunmu da sake haduwa da ku a cikin wani sabon shirin na taskar masoya. Shirin namu ya je dogon hutu na san za ku ce yaushe a gari e kwarai kuwa wasu 'yan ayyuka ne da suka ɗan sha kanmu ya sa muka ɗan dakata da kawo muku shirin na wato taskar masoya. Kuma insha Allahu a wannan karin shirin ya dawo ne da zafi-zafinsa. inda kamar da muka saba za mu ci gaba da kawo muku masu ilmantarwa faɗakarwa har ma da sanya ko nishaɗi kuma kamar yadda kuke ta maganan cewa kuna so a kawo muku ci gaban labarin ina gata na shin me yasa ba a kawo labarin ba to hakan ya faru ne sakamakon rashin lafiyar da marubuciyar take fama da shi to cikin ikon allah marubuciyar ta samu lafiya har ma ta ci gaba da kawo mana wannan labari to in allah yadda a wannan karin za mu fara da ci gaban labarin ina gata na wanda kuka daɗe kuna jiransa waɗanda ba su ma saurari wannan labari na ina gatana ba za su iya komawa su lalibi wannan labari na ina gata na domin su saurara yanzu kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya insha Allah. amma kafin nan za mu ɗan koma baya kaɗan ta yadda mai sauraro zai ji daɗin ci gaba da bibiyar wannan labari idan kun shirya to ni ma na shirya a lokacin da aka nuna mata jaririn kasa kallon fuskarsa ta yi ta fashe da kuka tun mom na rarrashinta har sai da ta gaji ta tsawatar mata ta ce wannan shine lokacin da ya dace ki rungumi jaririnki babu abin da yake bukata sama da daman mahaifiyarsa a wannan lokacin a yanzu ne zai fara recognizing uwar da ta ɗauki ɗawainiyarsa ki sani matukar kika guji jaririnki a wannan lokacin mai muhimmanci har abada ba za ki samu shakuwar da kike so daga gare shi ba wannan bayani na mom ya sa jikinta yin sanyi ta karɓi bebinta duk da jaririn takarsa? amma ta ga kamanninsa sosai da mahaifinsa tun a yanzu cije bakinta ta yi tare da rintsa idanuwanta tana mai da hawayen da ke neman zubo mata motsin da bebinta ke yi na kirjinta ta mai da hankali a kai tana kallon yadda yaron ke na nika kirjinta ta jima tana mafarkin wannan lokacin da mahaifin ɗanta a gefenta yana kallon su cike da ƙauna yayin da yake furta mata kalaman soyayya na irin ƙoƙarin da ta yi na kawo wannan yaron duniya sai dai kash ta yi wasa da wannan damar limshe idanunta ta yi tana jin bugun zuciyar bebinta a kan tata marmashi ta yi ta tuna shi kaɗai ya isa zamar mata silar rayuwa motsin kujera ta ji ba ta bude idanunta ba har sai ta ji an ambaci sunanta muryar ta jima tana muradin ji ita ce ta doki kunnuwanta ko dai ta fara susucewa ne ko kuma allurar da aka yi mata ne take haifar mata da wannan side effect ɗin? Sake ambatar sunanta Suleiman yayi yana kurawa jaririn da ke kan kirjinta kallo yanayin da ya same ta ya yayi matakar tsorata shi domin rahinan da ya sani tafi wannan cika tafi wannan kyau da walwala da fara'a san fuskar ta baba Nuri dafa bebin yayi wanda ya sanya ta bude idanuwanta zuba masa ido ta yi sannan ta sake rufe da ta bude sai da ta yi haka sau uku sannan ta murza idanuwanta ta ce Suleiman dan Allah da gaske kai ne ya ce Rahina ni ne tun jiya mom ta kira ni take faɗa min za ku zo asibiti amma ban sami isowa da wuri ba don Allah ki haƙuri kin ji wasu sabbin hawaye ne suka zubo daga idanuwanta ta ce ni ce zan baka haƙuri Suleiman domin na yi maka laifi na jefa ka a mawuyacin hali wanda ya kai ka rasa aikinka ban san wacce irin rayuwa kai bayan wannan ba Yaya na ya dake ka har ya ji maka ciwo a jikinka duk akan karamin tunani na da rashin lissafi na yi tunanin idan na yi nisa da kai zan samu sauki a raina sai dai na yi kuskure murmushi ya ce rahina laifina ne ya sanya ki aikata hakan da a ce na baki kulawa da ba za ki taba guduna ba amma yanzu ba lokacin wannan maganar ba ne. ina so na ga bebi na ina so in yi masa hudu bakin ji a hankali ta duba hospital gown ɗin da ke jikinta daidai yadda suleiman zai ɗauki yaron ba tare da jikinta ya bayyana ba domin a yanzu aure a tsakaninsu ya ƙare sai ya sake biyan sadaki zani ya ɗauka ya rufe yaron da shi sannan ya ce wani suna kike so a sanya masa suleiman sai a yi masa lakabi da abid saboda ko bai taso tare da mahaifinsa ba zai riƙe sunansa Ambatan sunansa kuwa zai dinga tuna min cewa na fara yin dogon nazari kafin yanke hukunci. Suleiman bai ce mata komai ba, ya yi wata kwararsa hudu ba, sannan ya tauna dabinan ajuwa ya disa masa a bakinsa. Kalansa Rahina take yi tana tunanin ina ma wannan lokacin zai dore, sai dai kamar yadda ya fara haka zai kare. Ta bangaren Suleiman kuwa tunda ya kalli Abid ya ji baya son ya rabu da shi, abin da ake kira love at first sight shine ya faru. Domin Suleiman yana kallon jaririn ya ji duk duniya babu abin da ya isa ya raba shi da ɗansa, ko da kuwa mahaifin Rahina ne. Nusu sun yi shiru kowa da irin sake-saken da yake yi a ransa. Gyangyaɗe Rahina ke yi, sai dai ba ta so ta rufe idanuwanta ta buɗe ta ga Suleiman ya tafi. Tamkar ya fahimci abin da take tunani ya ce, ki yi bacci ki huta kin ji, na san kin gaji. An ce idan aka haihu ana rasa ƙwarin jiki ko? Idan kika tashi insha Allah za ki ganna anan na miki alƙawari. Murmushi ta yi wanda ya kai har cikin zuciyarta. Murmushi ne da ta yi watanni bai sauka a fuskar ta ba. Sannan ta ce, ai ba kuzari kawai ake rasawa ba har rabin rayuwa ake rasawa. Sai ka hango lahira kake kake dawowa sannan ina matukar godiya da kake tare da ni a yanzu ji yake yi tamkar ya tashi yi kisan ɗan goshinta domin ta yi matukar yi masa kyau a wannan lokacin musamman idan ya tana ita ce sanadiyar zuwan yaron sa duniya yaron da bai taɓa tunaninsa ba sai da aka sanar masa yana hanyar zuwa idanunsa na kanta har bacci ya ɗauke ta a karo na farko ya je yana son kasancewa da uwar ɗansa duk da ya san akwai tafiya mai tsayi tsakanin su sai dai babu abin da zai faru rayuwar da ta shiga tsakanin su bai taba tunanin akwai halittar da za ta kusanto shi da rahina ba sai yanzu ya kuma gode wa Allah da bai biya wa ɓacin ransa ya dankara mata saki uku ba ki tashi fa lokacin sallah na matsowa miƙa na yi tare da jan duvet na sake rufe fuskata daga hasken fitilar da ya kunna dariya ya yi tare da dawowa gadon ya zo sai kunne na ya ce ki tashi tashin mana lovely na lokacin sallah zai shiga tsigar jikina ne na ji ta tashi saboda yanayin da ya yi maganar limshe idanuna na yi tare da murmushi jin yadda yake wasu abubuwa da kunne na cikin wani salo na daban ya ce if you need more you should have said so ban tanka shi ba domin bacci ne a kaina sosai ga tunanin da tashi na tsarkake jikina kafin lokacin sallah hannun sa ya sanya ya fara shafa kafada ta zuwa kashin wuya na. hakan ya yi daidai da tashin saddiqa daga bacci dariya na fara yi yayin da ya taɓe baki ya ce beban mu fana min iko da abuna hannu na ɗora a kan nasa da har yanzu ke kan kirjina na ce ita ma tana da iko da shi ai. haƙuri za ka yi kwana nawa ne ta ci girma ta sakar maka abinka kallo na yayi sannan ya kalli siddiƙa da ke ta masa murmushi ya yi dariya ya sambace ta goshi tare da ɗaukan ta ya fara yi mata wasa a hankali na tashi jin gefen mara ta rike ɗara tawal nan nufi ban ɗaki fitowa na yi na same shi rike da a kirjinsa ya yi bacci ita kuma ta zuba mishi idanu tana kallo daukan ta na yi na tashe shi nufi masallaci ni kuma na goya ta na yi sallah sai karfe shida da rabi ya dawo muka kwanta muka ci gaba da hirar da bata karewa nakan yi mamakin yadda rayuwa lokaci ɗaya ta sauya min daga wahala zuwa jin daɗi tabbas na yarda da cewa idan ka samu abokin zama na gara rayuwa ka gama dacewa Bayan zuwan sama mama da Sara na jima cikin damuwa saboda irin kalaman da suka faɗa sai dai tabbacin da Hussaini ya bani ya sa na cire komai a raina na ci gaba da rayuwata da mijina cikin kwanciyar hankali. Agogo na kalla ina yunkurin mikewa na ce lokaci yana wucewa me zan haɗa maka ne jawo ni yayi na faɗa jikinsa ya ce yau sai karfe goma sha ɗaya zan yi lectures ki kwanta ki huta kin ji domin na ga alamar kin gaji To baki nai na ce to laifin wane ne dariya ya yi tare da takin dina da kisis ya ce na ki ne mana kin san dai ba na gajiya da ke ko muna kwance a haka har karfe tara ta yi kicin na nufa na kwaba fanke na soya mana shigowa ya juya ti a flax muka ɗauki mu muka fita da shi dining area zubawa abincin idanu na yi domin sam na kasa kai shi baki na ma ballantana na iya ci kallo na husaini ya ce yaya dai bai miki daɗi ba ne kwantar da kaina na kan tebur ɗin na ce ni ma ban sani ba kawai dai ba appetite a baki na fanken ya ɗauko ya matso da shi baki na ya ce oya buɗe bakin ki, kin ji noke wuya na yi cikin shagaba na ce in ka bar ni an jima zan ci insha Allahu tashi yayi dawo gefe na ya ce ban amince ba ba zan fita na barki da yunwa ba ko yaya ne dai ki ci dan Allah da kirna ya cin lauma biyu na sake kwantar da kaina bacci na neman ɗibana dariya ya ce gaskiya ga dukkan alamu yau kin gaji tashi ki je ki kwanta kafin siddiqa ta tashi kin ji na ce da shi karka damu idan ka fita sai na kwanta na faɗa tare da yin hamma domin na ji daɗin kwanciyar dining table din da na yi bai sake min magana ba sai jin sane ya ɗauke ni cak ya je na akan love seat tare da zama gefe na yana shafa kaina cikin kankanin lokaci bacci ya ɗauke ni kukan siddiqa ne ya tashe ni cikin sauri na tashi ina duba inda take a ƙasa na ganta alamun ta tashi daga bacci ta faɗo daga kujerar take kwance cike da kasala na ɗauke ta na ɗaurata ta jikina idanuna na sake rufewa wayata na duba na karfe goma sha biyu ne cikin hanzari na miƙe tsaye jiri na ya kwashe ni na yi saurin komawa na zauna ina dafe kaina tare tunanin me ke damuna ne haka Firin Siddiƙa na yi na goya ta na shiga kicin na fara shirin abincin rana duk da ban san lokacin dawar Husainu ba. Girki nake yi sai dai gaba ɗaya ƙamshin abincin bai yi min ba. Babu irin spices ɗin da ban saka a ciki ba amma ji nake yi tamkar zan yi amai. Wani irin ƙarni ma na ji abincin yana min. A daddafe na gama girki na yi saurin fita daga kicin ɗin domin sama wa kaina mafita. Turaren wuta na sanya sai dai shi ma ƙamshinsa bai wadatar da ni ba. Ɗaukan turaren na yi na fita da shi sai dai ina fita na je kukan Siddiƙa. Cikin sauri na dawo na same ta ta sake faduwa sai dai wannan karan a zaune take kan carpet ɗaukanta na yi tare da rarrashinta ina duba kafafuwanta duk da Hussaini ya ce min na kwantar da hankalina lokacinta ne bai yi ba amma hankalina baya kwanciya da yanayin Siddiƙa a wata tara Siddiƙa rarrafe ma ta gaza yinsa balle tunanin tafiya ko za ta yi rarrafan sai dai ta dinga jin kafafuwanta a hankali sannan kuma ba ta yin nisa take zama ta fara kuka wani irin sabon kukan ta fara a lokacin da na taba kafar ta na ja a hankali hakan ya tabbatar min da cewa akwai akwai abin da ke damun kafafuwan siddiƙa text ne ya shigo wayata daga hussein na duba fuska ta ɗauke da murmushi abin da ya rubuta shine zan dawo gida insha Allahu karfe hudu na yi misin ki so much cikin sauri na yi masa reply da cewa mun yi misin ɗin juna dai insha Allah ina jiran dawowarka Allah ya dawo min da kai gida lafiya wanka na tashi na yi na shirya sannan na ɗauki wayata na fara shige shige ban yi ne ba na ji ana kiran sallar la'asar banaki na nufa na ɗauro alwala na fito na sake kintsa kaina da yata na zauna jiran habibi ina jin tsayuwar motarsa na fita cikin sauri da salo na jin hankali wata ɗin riga ce a jiki na pink da black kaina sanye da bandana kasancewarsa a tsefe bude hannayensa ya yi ganin tahowata, ta na nufe shi da ɗan gudu na na jikinsa dariya ya yi tare da tura kansa cikin wuyana ya ce you miss me that much bakinsa na kurawa idanu tare da gyada kaina cikin sauri ta tamkar karaman yarinya murmushi yayi da sakar min wani kallo da ya bayyanar da tsantsan soyayyarsa a gare ni sannan ya ce i love this side of you cikin zakuwa na ce na sani kawai ka yi kisan dina dariya yayi sosai ya ce idan kin zaku to ke me zai hana ki fara kwantar da kaina na ya sa na ce zan fi jin daɗi idan kai ne ka fara murmushi ya yi tare da fuska ta ya haɗa lips ɗina da nashi mun ɗauki sakanni a haka kafin ya janye lips sa a hankali ya ce ina kika bar siddiƙa na ce au na manta da ita tana ciki dariya ya yi tare da sauke ni ya ce Allah ya shirya minki ban ga uwar take mantawa da yarta ba sai ke muna shiga ɗaki na same ta zaune tana wasa da Teddy tana ganin Hussein ta jefar da Teddy ɗin tana yunkurin nufarsa sai dai ta kasa yin hakan ɗaga ta yayye cilla ta sama ta fara dariya tare da ƙara alamun tana cikin farin ciki zama nayi ina kallon su har ya gajiya ya ajiye ta ya nufi ban ya yi wanka fitowa ya yi sanye da t da boxers hakanan na tsinci kaina da bin sa da kallo domin ba karamin kyau ya yi min ba matsowa ya tare da hura iska a idanuna ya ce kallon musulunci mana haba dariya na yi na ce ai tsakanina da mijina wannan shine kallon musuluncin tagumi ya yi alamun tunani ya ce anya ba wani abu hasina ta yi miki ba kuwa tunda ta zo ta tafi na kin canja zuba masa ido na yi na ce ban gane ba dariya ya zauna tare da matso da sa ya ce min me ta baki kika sha faɗa min sirrin dariya sosai na yi na ce salatin annabi girgiza kai ya ce to shikenan tunda salati kika ce ba da musu mu je mu ci abinci kin ji zama muka yi ya fara cin abincinsa ni kuma ina ta kokarin baiwa siddiqa sai dai sam ta ki karɓar abincin sai juyar da kanta take yi Hannuna na husaini ya rike ya ce ba ta so ki barta mana na ce lovely wata tara fa take amma ko ti aisha ba ta iya sha ya kamata ce tana cin abinci yanzu kaga tunda ta yi wata shida take ramewa saboda rashin abinci ya ce dimples ki daina damun kanki fa akan siddiqa ki bar ta a hankali za ta yi dukkan abin da take so rarrafe ma haka kika damu akan bata fara ba ga kuma abinci shi ma za ki fara takura mata babu mamaki gado ta yi saboda mama ta ce sai da na wuce shekara sanin na fara tafiya ke ma kuma ba son cin abinci kike yi ba ga dukkan alamu rashin son abincin nan ke ta yau ya ƙara shi maganar yana kai lomar abinci bakinsa gyara zama ne na ce ba damun kaina nake ba kaga isho na rarrafan nan nata ni dai gani nake yi kamar akwai matsala saboda kafar ma ciwo take mata wani lokacin ko taɓawa nayi, sai ta fara kuka sannan tana so ta yi rarrafan amma tana farawa sai kaga tana jan kafar ko kuma ta zauna gani nake yi in dai ba asibiti na kai ta ba hankali na ba zai taɓa kwanciya ba yace shikenan Allah ya kai mu sai mu je asibitin ko hankalinki ya kwanta kwana biyu tsakani ya dauke ni muka je asibiti da ita duba kafar ta likitan yayi ya ja kafar ya ce babu matsala zai ba wa maganin da zan dinga bata wata ɗaya sai mu dawo kai siddika asibiti da nayi sai ya zamanto tamkar an ɓaro mata sabon ciwo ne lokacin lokacin da wata ɗaya ya cika kafar siddiƙa babu wani sauyi sai ma zabar ciwo da ya taso mata a ranar da muka koma suka duba ta ba mu dawo ba sai da plasta a manna kafafuwan nata hankali na in yayi dubu ya tashi sosai duk da likitan ya sanar min sun yi hakan ne saboda su tsaida da kafafuwan domin sun gaza tsayuwa ga su sun koma sirara damuwar da na shiga ta sanya ni ma na fara ciwon da na kasa gane kansa kwana biyu da ɗaure kafar siddiqa husaini ya sanar min cewa maman shi za ta zo duba ta domin babu wanda ya san da matsalar saya yanzu tunda ya faɗa hankali na ya gaza kwanciya sai dai ban nuna masa ba da kyar na iya haɗa musu abinci ina yi amai yana taso min na kwana biyu ina zargin shigar ciki sai dai zuciyata ta ki amincewa da hakan gama abincin da na yi ya yi daidai da zuwan mama da sara duk da bala'in gajiyar ta dabaibaye ni ban nuna a fuska ba na saki kaina ina musu barka da zuwa babu yabo babu fallasa mama ta amsa ita kuwa sara ko kallon inda nake ma bata yi ba ya mai jikin mama ta tambaya tana kallon siddiƙa da ke kwance tana bacci amsa mata ne cikin murmushi na ce da sauki sallama husaini yi a wannan lokacin muka amsa dukkaninmu murmushi sara Zara ta saki ta daga masa hannu ta ce yaya Hussein sanda dawowa shi ma cikin murmushi ya ce iye yan matan mama da ke aka zo kenan ta ce kana tunanin zan iya zama ne an ce yata babu lafiya ai zuciyata ba za ta nutsu ba cikin jin daɗi ya ce to ai ga shikin zo ganta dama ba wani ciwo ba ne ba fa kawai sharrin asibiti ne za su kama kafar yarinya su naɗe mama ta ce a'a tunda har aka naɗe kafa to tabbas ciwo ne na gaske faduwa ta yi kenan kome ta faɗa tana kallo na amsa mata ne da cewa ba faduwa ta yi ba gani ne kafafun nata sun ki kwari ko rarrafe ba ta iyawa sannan suna yi mata ciwo shida da muka je asibiti suka yi mata wannan abin saboda a miƙar da kafafun Hussaini ta kalla ta ce, "Wato kai saboda ban isa ba, ba za ka iya kira na ka ce min ku babu lafiya ba, har sai ciwon ya yi nisa sannan za ka sanar da ni, wani asibiti ma kuka je, domin na san da wurin Dr. Shamsu kuka je, dole zai kira ni ya sanar min." AKTH muka je, bata rai ta yi sanin ta ce me yasa baka kira ni ba ko ka je asibitin da muke zuwa ba wato kayi aure kai ka zama cikakken mutum ka cire na rayuwarka ko Husaini yanzu ban isa na faɗa maka ka ji ba saboda kawar wannan yarinyar shine zaka dinga nuna min ban isa ba ko lalurar ma ba za a kira ni ba sai dai a kai jika ta inda za a je jagwalgwala ta a nakasta min ita sun koyar da kai ya ce ki hakuri mama ban yi hakan saboda na bata miki rai ba kuma su ma suna da ƙwararrun ma'aikata sosai shi yasa na je wurin To daga kai har ita ba ku da cikakken hankali, ni zan yi wa Dr. Shamsu magana za a kai ta wurinsa. Mama duk abin da kika faɗa shi za a yi kin ji dan Allah ki haƙuri. Tashi tai yi ta ce, mu za mu wuce zan kira ka ranar da za mu je. Na ce mama ba ku ci abinci ba, na faɗa zuciya ta cike da tsoro. Wani irin kallo mama ta yi min ta ce a'a babu komai Allah ya ba ta lafiya. Kallon ta Sara tai yi ta ce mama tun da fa na dawo ban zauna na yi hira da yayi Husaini ba, ki zauna mu ɗan yi hira da shi sai mu tafi. Kallon Sara mama ta ta ce idan ya zo miki sanda zuwa har gida sai ku yi yanzu ki tashi ki mai da ni gida kin ji ko Zuba ma food flax din idanuwa nayi ina tunanin yadda zan yi da wannan abincin ba san lokacin da hawayen takaici ya fara bin idanuna ba na tsawon lokutan da na bata akan na yi wa mama girki ban ji shigowar Husaini ba sai hannunsa na ji akan fuskata yana share min hawaye na tare da faɗin to kuma meye na kuka ya isa haka mana ki haƙuri kin ji kuka na fara yi sosai yayi hogin ɗina yana faɗin subhanallah wallahi ba na son kukan ki jidda dan Allah ki yi hakuri haka nan kin ji maganar da yake min tamkar remote yake danna min domin sabbin hawaye ne ke fita daga idanuna hakan yasa yayi shiru ya rike ni har na yi mai isa ta na goge fuskata tagumi ya zuba ya ce to menene ya saka ki kuka kuma shiru nayi ya kalli flax din abincin da na yi wa mama ya ce in dai wannan ne ki daina kuka a kansa ba za mu yi asarar su ba yanzu zan gayyato miki masu ci har sai sun nemi kari. fita yayi bayan ɗan lokaci ya dawo ya kwashi flax din ya fita fita da su ya dawo ya dauki kafet ya fita mt plax aka kawo min ya sanar da ni da shi da neighbors din mu maza suka ci mun dauki kusan sati guda mama ta ce komai akan zuwan mu asibiti ba na ci gaba da jinyar siddiqa duk da filastar da ke ta ba ta da wani amfani sai dai takura matan da take yi ban samu kaina ba yau sai yamma malikis. domin wuni siddiqa ta yi tana kuka tana kokarin juya kafarta sam ta ki zama ko kwanciya sai a jikina sai bayan magariba ne na samu na shiga wanka lokacin ta yi bacci fitowa na sanye da tawul a na babu daɗi na bi katifa na kwanta nan nan ɗaya kaina zafi sosai nake ji wanda ya sanya ni buɗe duvet ɗin na rufa da shi na kwanta da iyakar tawul ɗin da ke jikina sallamar Hussein na ji Ba kalle shi ba na amsa idanu na harfe. zama yayi yana shafa gashin kaina da na lura yana matukar so hakan ya sa gashi na baya rabo da turare masajin ɗina yake yi a hankali tare da furta sannu lovely amma dai kin yi sallah ko da kaina na yi masa alamar A. Eh. sannan ya ce ya jikin siddiƙa amsa masa ne yi da cewa da sauki sai dai yau jikin nata babu daɗi wani muka yi kafafuwan na mata ciwo ya ce e ya sannu ya furta yana shafa kafafuna yayin da ɗaya hannun nasa ke shafa bayan wuyana gangaro da hannuwansa ka faɗa ta yana ci gaba da masaj kallon sa na yi shi ma ya kalle ni ya ce ya aka yi cikin murmushi na ce wata are you dariya ya yi tare da cewa tausa nake miki mana na ga kin gaji ne sosai zuba min idanu ya yi tare da cewa jidda ba kya son cin abinci kwata-kwata dubiyan da kika rame ban ba shi amsa ba saboda yadda hannuwansa ke bin jikina ya jima yana masajin kafaɗa ta ban yi ne ba na saki wata ƙara mai sauti kallon cikin idanuwansa na yi tare da kai hannu na fuskarsa domin yanayinsa ya sauya gaba ɗaya Haka dai muka sha soyayyar mu cike da ƙaunar juna kamar yadda muka saba. Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. a ɗaukin duk haƙƙin ni zama na har abadan